daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na muryar amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar niger za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon voa africa birnin yamai kan mitoci 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad muryar arewa da alol da niyya dukkan sa zangon fm kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar shirin a daidai wannan lokaci. To na farko dai abin zai bani mamaki yana dan majalisar tarayya har ya ce ana samun makudan kuɗaɗe a gwamnati a wannan yanayi. Ita dai jami'ar APC tana zargin Ahmed Yarima ne da karya dokar jami'ar ta hanyar yin wasu kalamai da su kamata ba. muna da rahoto kan dambarwar siyasa a jihar Bauchi Usman Ahmed Kabara na tafi da shirin na ƙasa ba kasawa ba. Za mu kawo mu kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma bari akwatin saƙonni Yanzu a gyara zama ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sabunta takunkumin da aka azawa ƙasar Sudan ta kudu da ƙarin shekara guda. A ranar Talata bai ɗaya wakilan kwamitin suka yi na'am da ƙudurin. Ƙudurin ya tanadi haramta bulaguro da kuma hana ƙasar Sudan ta kudu ɗin amfani da ƙaddarorinta. Minti ashirin kacal wakilan kwamitin suka yi suna shawarwarin sabunta takunkuman. A yayin da yake wa wakilan kwamitin jawabi jim kaɗan bayan an kaɗa wannan ƙuri'a. wakilin amurka na musamman akan harkokin siyasa a majalisar ɗinkin duniya David Pressman ya ce wannan kuduri ya kamata a yi wa shugabannin Sudan ta kudu tuni cewa ba su da zaɓi illa ƙaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiyar da suka ƙulla. Daga Somalia kuma shaidun gani da ido a Mogadishu babban birnin ƙasar sun ce akalla mutane goma aka kashe fiye da goma sha biyar kuma suka jikkata lokacin da 'yan yakin sa kai sa kai hare kan wani otel jiya Laraba. wani dan majalisar wakilan kasar mai suna muhammad ismail shuriya ya faɗa muryar amurka cewa 'yan majalisar wakilan guda biyu abdullahi jama kebowin da muhammad gure suna cikin mutane da aka kashe sannan dan majalisa na uku mai suna abdullah hashi ya ji rauni wani dan jarida mai zaman kansa ya faɗa muryar amurka cewa ya ga gawarwarkin mutane biyar a harabar otel ɗin an ba da rahoton cewa harin bam da aka ɓoye cikin wata mota da aka tada ne ya jikkata mutane da dama yawancinsu suna sallar magari ba an kai harin akan otel ɗin ambasada ne sa'o'i bayan da jami'an somaliya suka ce an kashe wani babban kwamandan ƙungiyar alshabab to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wata 'yan makarantar gaba da firamare Musulma daga jihar Florida nan Amurka wadda take fatar shiga rundunar mayakan ruwan Amurka za ta samu damar halartar kwalejin horon sojoji kuma za a bata ta sa hijab. Da farko wannan yarinya mai suna Sana Hamze ta so ta halarci sananniyar makarantar horon sojoji a jihar South Carolina amma makarantar ta ce ba za ta bari ta sanya hijab ba. Maimakon haka jiya Laraba Sana ta ba da sanarwar cewa za ta halarci jami'ar norwich tana ta ce ta faɗa wa shugaban makarantar wato jami'ar norwich general john rosa cewa ita tana ganin ba a yi mata ko kuma ba za a yi mata adalci ba idan aka ce ta yi zaɓi tsakanin ta da kuma zuwa makaranta a saboda haka makarantar ta yi na'am da buƙatar ta cewa za a batta ta rufe kanta da hijab kuma ta sanya suturar da suka rufe hannayenta da kafafuwanta a lokacin horar da su akan motsa jiki a jami'ar. ana kyautar zaton akwai yara kimanin dubu ashirin a birnin fallujah kasar iraki waɗanda suka rasa mafita a yayin da ake tafka kuma yayin da ake fafatawa tsakanin mayaka na kwaci birnin daga hannun yan yakin sa kai na kungiyar isis waɗanda suka mamaye birnin fiye da shekaru biyu da suka shige tun lokacin da sojojin iraq suka kaddamar da yakin sake kwace wannan birni iyalai kalilan ne suka samu damar ficewa daga wannan yanki asusun lura da yara na majalisar ɗinkin duniya ya ce wasu sun samu nasarar kaiwa ga sansanonin 'yan gudun hira yayin da wasu kuma suka nemi mafaka daga wurin 'yan uwansu asusun ya yi kashedin cewa yara suna fuskantar barazana a cusa su ala tilas su zama 'yan yakin sa kai saboda sun rabu da iyayensu An rufe wani asibiti mai zaman kansa a lardin Suez na kasar na gaba tekun kasar Masar bayan wata budurwa ya shekara goma sha bakwai ta mutu a lokacin da aka yi mata kaciya. Ana iya yankewa duk wanda aka samu da laifin yi wa mace kaciya hukuncin daurin shekaru biyu a gidan yari. A 'yan kwanakin da suka shige aka yi wa wannan yarinya mai suna Mayar Muhammad Musa da tagwayenta kaciya a asibitin da ke Suez. wani jami'in ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar ya ce tuni aka gudanar da binciken gawar maya domin tantance abin da ya kashe ta tun shekara ta 2008 aka haramta yi wa mata kaciya a kasar masar to amma har yanzu wani al'ada na zama ruwan dare a kasar labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka Madalla idan kuna biye da mu cikin wannan mako cikin shirin hantsi ranar talata mun gabatar da hira da muka yi da shugaban kwamitin sayar da hannayen jari da kasuwanci a majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya Malam Ahmed Yarima wadda ya yi magana kan sayar da hannayen jari na matatun mai a Najeriya da kuma siyasa a jihar Sabta Bauchi musamman rashin biyan albashi da fansho da kuma ayyukan raya jihar. kakakin gwamnan jihar sabu muhammad ya mai da martani kan haka to na farko dai abin zai bani mamaki yana dan majalisar tarayya har ya ce ana samun makudan kudade a gwamnati a wannan yanayi kuma wannan ya tabbatar da cewa watakila yana ta baragadansa ne a abuja amma kowa riga sani kudin mai ya faɗi kuma najeriya ga baki ɗaya ta dogara ga mai ne kuma jihar bauchi ta yi asaran kusan kashi saba'in da abin da take samu a baya so kaga duk da hakan haka ana ayyuka daidai gwargwado misali shi daga mazaɓarsa an shimfiɗa masa titi tun daga misau har ɗawa cinade bulkacuwa har ya je gamawa so to kaga wannan kenan kuma gagarumin aiki ne kuma mutane suna ta zuwa suna godiya wa shi gwamna mohamed abdullahi abubakar akan wannan aikin kuma bayan wannan kaga duk da rashin da ake da shi ana aiki ka katafaren aiki a cikin fadar jiha wanda ya tashi daga shataletalen babban sakatariyan jiha ya yi railway federal locus akwai kuma hanyoyi guda biyu da ake yin su a fadaman mada duk da haka akwai ayyuka na haɗaka tsakanin gwamnatin jihar bauchi da kuma cibiyoyin gudarwa na duniya wanda yanzu ana ta kan yin ga famfunan shan ruwa a kananan hukumomi wanda ƙananan hukumominsa na miso da damban ɗin suna ciki da kuma sauran kananan hukumomi na jihar bauchi kuma asibitocinmu ana ba su mai kuma ana ba da magani daidai gwargwado kuma gwamnan na mohamed abubakar duk taron da uwar jam'iyya ta kira ko abuja ne yakan je a jihar bauchi kuma idan jam'iyya ta kira da su akan kira su kuma shi ma gwamna yana zuwa a matsayinsa na jagora na jam'iyyar apc a jihar bauchi so to kaga shi gwamna mohamed abdullahi ya riga ya zama uba ne wa kowa so don haka fatanmu shine duk wani wanda yake da wani abu kofar gwamnatin jihar Bauchi a buɗe take tunda duka tare aka yi wannan gwagwarmaya na APC aka kafa wannan gwamnati ta APC tun daga sama har jiha kuma idan akwai shawarwari masu amfani gwamna kullum yana faɗa shi kofarsa a buɗe yake. Hmm. To batun biyan a fensho da na ma'aikata wani hali yake cikin e eh to tantance ma'aikata kaga nan ma gwamnan mohamed abdullahi abakar ya fara hmm. kuma wannan yana da nasaba da rashin kuɗaɗe da ake samu daga gwamnatin tarayya da kuma zargi da ake da shi gamsheshe akwai ma'aikatan bogi a cikin takardar albashi na jihar bauchi kuma a yanzu maganin da muke maka a cikin ma'aikata da muke da shi 5,960 gwamnatin jihar bauchi karkashin gwamnan muhammad abdullahi abubakar ta biya ma'aikata 85,940 yanzu kusan kashi kusan 18,000 su ne ba a biya su ba kuma an sa kwamiti wanda sun na tattance su kuma an yi alkawarin cewa in allah ya so in allah ya da kafin a fara azumin wannan wata na ramadan gwamnan muhammad abdullahi abubakar ya yi alkawari duk wanda aka tantance shi za a biya shi dukkan albashi da yake bin gwamnatin jihar bauchi tunda babban aiki da gwamna muhammad abla abakar a farkon zamansa gwamna shine ya biya albashin wata hudu wanda gwamnatin da muka karbi mulki a hannunta ta karbi albashin su ta yi abin da ransu yake so kuma shi gwamna ya zo biya To Malam Sabu Muhammad kakakin gwamnan jihar Bauchi kenan. To sai kutsam jiya muka samu labarin cewa jam'iyyar APC rashin jihar ta Bauchi ta dakatar da ɗan majalisa Ahmed rima ga rahoto da Abdulwahab ɗin ya aiko mana kan haka. Ita dai jam'iyyar APC tana zargin Ahmed Yarima ne da karya dokar jam'iyyar ta hanyar yin wasu kalamai da ba su kamata ba kamar yadda kakakin jam'iyyar APC din Alhaji Awal Jalla ya shaida mini a tattaunawa mu da shi. Wani ɗan jam'iyya ko zaɓaɓɓe ko ba zaɓaɓɓe ba kar ya ci mutuncin dan uwansa dan jam'iyya ko kuma kar ya fitar da maganar cikin gida waje doka ne kuma babu dan jam'iyyar da ya shigo bai aminta da wannan littafin dokoki nata ba shi yasa kuka ɗauki wannan matakin dakatar da shi wannan abin da nake faɗa maka har yanzu na ce maka shi ne ya saka shi kuma ya yadda da dokokin wannan littafi na jam'iyyar apc kafin ya shigo kuma ya yadda zai bi dokokin nan so ba a dakatar da shi domin ya faɗi gaskiya ko wani abu ba misali in har yana da gaskiyan da zai faɗan ai ya san ofis ɗin jam'iyyar apc in ya yadda da shi tun daga aka zaɓe shi zuwa yau yaushe ne ne ya zo ofis ɗin jam'iyyar ko kuma ya turo wata takarda ta ba da shawara wanda take daidai da yadda ya dace shi ma nasu ba san malam amir yarima ya ce babu wata doka da ya karya illa ya bayyana ra'ayinsa kan yadda abubuwa suke gudana jihar bauchin wannan zance ne da ba shi da tushe da farin farko sai ka aikata laifi kafin a kore ka a jam'iyya ɗaya kenan na biyu kafin a dakatar da kai sai an ji ba sinka illa iyaka yan bani na iya ne yan kirinkinkin yan neman gindin zama su ne suka zake dole dole dole wai sai an dakatar ne ko an cire a cikin jam'iyyar apc abin da suke cewa jam'iyyar nan tana da dokoki da ka'idoji muddin ko ɗanta ya yi karya doka akwai hurumin da za a ladartar da shi ai babu wata doka da muka karya illa iyaka mun bayyana bukatu na al'umma mun kare mutuncin al'umma mun kuma bi kadonsa abin da yake magana nan abu ne wanda bai saba doka ba a matsayi na wakili in bayyana damuwar al'umma kuma dubun dubatan jihar Bauchi da mutanen da sun fito sun yi zanga zangar neman albashi da hakkokin su da haka wai a rasa wanda zai yi magana kuma an kai magana za a kore ka a jami'a to jami'ar Allah ce da za a kore ka a cikin ka jawo shi shi ma dai babban mai tallafawa gwamnan jihar Bauchi a fannin labaru da hulɗar jama'a comrade sabo muhammad ya ce babu ruwan gwamnati a wannan al'amari wannan harka ne na jam'iyya babu hannun gwamnati a ciki kuma babu hannun gwamnati a ciki maganan da ya yi ya yi magana ne akan gwamnati shi yasa aka ɗau wannan matakin dakatar da shi ai jam'iyya tana da iko ta jawo hankalinsa kuma idan aka zo aka tattauna a samu hanyar da za a fita domin jam'iyyar ta ci gaba da zama lafiya. Luha Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. mota to daban na bani turata, mota a cikin Muna tafi da shirin na ƙasa ba kasawa ba, kamin nan sai ku shakata da wannan fefe da marigayi Alhaji Mamman Shata Katsina ya rera. gode wa Amadu Gaya. Kabara Amadu Gaya. Kaftan ya ta mai ba da magani. Babara Amadu Gaya. Kaftan ya ta mai ba da magani. Babara Amadu Gaya. Ba a daftan sai da ilimi ko an ilimin sai da natsuwa. Babara Amadu Gaya. Ba a daftan sai da ilimi ko an ilimin sai da hankali. Baba da Ahmadu baya. An ce mashi daftar ya amsa zan ya ilimi ga kauna suwa. Baba da Ahmadu baya. An kira shi daftar ya amsa ga dai ilimi ga kauna suwa. In ya yi tiyata asibiti sai ya hebe mutum ya kau haɗa shi Baba da Ahmadu kafin sati ya yi ta moriya. Baba da Ahmadu Gaya. Wani ya ilimin babu hankali, an ce mashi dabtan ya amsa, an sai mashi dabtan ya amsa. wai ya yi tiyata an ki saye ya ce tun bai haɗa shi ba. Ba ba da rama da ba. Sai aka bar shi da gawa ba mai ita. Ba ba da rama da ba. Ga gawa nan babu mai ita ga 'yan sanda za su bincike sun bar shi a nan ba su ishe shi ba. Ba ba da rama da ba. Yau a kafin su iso ya sace wuri. Ba ba da rama ya kuma canza wuri ya sake gari ba wani ilimi babu natsuwa ga ilimin babu hankali an ce mafi daktan ya amsa wai zai yi tiyata asibiti da ganin ciwo sai je hauka da ganin kulili sai ya fauka kaji ilimi babu hankali baba da ba bana na ɗan hanyar zuwa gaya hannu rage birnin gaya kaɗan da dai wani daji sai na tsaya sai ga zabi suna kiwo ciki kurkel kurkel in je zabuwa ga amadu mai ba mu magani baba da marigayi alhaji mamman shata yau shirinmu na gaba yana tare da wani sanannen malamin jami'a wadda shekaru masu yawa yana kan keken masu larura nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba Mai sauraro Assalamu alaikum mu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A yau shirin namu yayo kamu ne babba na wani shaihin malamin jami'a wanda yake koyarwa amma fa shekarunsa ɗai kusan talatin da hudu yana kan keken guragu ba abin da ke aiki a jikinsa in ban da harshen sa wato baki kenan da kuma kwakwalwarsa da take aiki yadda ya kamata. Duk da ido yana ganin wannan mutum a nakashe to amma zuciyarsa bata kasa ba. Da farko da wa nake magana. Sunana Habibu Sani Babura ina aiki a jami'ar Bayero yau shekara talatin da hudu da wasu 'yan watanni ina koyarwa a jami'a kuma a sashen koyar da duniya harshe da kuma al'adu. Da farko wane ne habibu sani babura habibu sani babura uh, yaro ne da aka haifa a wani gari babura a jihar jigawar najeriya kuma garin yana can arewa ta kurewa domin iyakanmu da nijar a kan boda muke kilomita da su bakwai ba an haife ni a alif tara da hamsin da biyu na yi ilimin uh, arabiya kafin shiga ilimin firamare kuma a nan ne firamare gaba daya na gama alif tara da sittin da takwas na shigo wato sakandare da ake kira da college mm. a cikin birnin kano inda na yi karatu a sakandare na gama alif hitar da da biyu a wata na cikin wannan shekara da nan kai tsaye na samu shiga jami'a a wani karatu da ake cewa karatun share fagen shiga digiri na yi wata goma sha takwas eh. daga nan kuma na ci jarrabawa na wuce karatu amma lokacin a karkashin jami'ar ahmadu bello ne eh. duk da cewa kuma a kano ne da aka yi karatu. to me ka karanta a jami'a. to abin da ban mamaki wato karatu ne idan neman shiga digiri na karanta lissafi na karanta arabiya na karanta hausa a matsayin wato certificate wanda yake zai kai ka ga shiga jami'a kamar advanced level kenan ko kuma bakaleriya in ji mutanen makwatanin duniya ta wato in karanci eh, lissafi amma jami'ar zai za mu zauna ba a fara lissafi ba wato a kano saboda haka kuma ba a ni na tafi zariya ba sai aka ni a kano don a lokacin za ka zaɓi inda kake so ni zariya na zaɓa farko in ban samu ba kano sai aka bani zaɓi na na biyu to ka ji yadda aka yi saboda haka sai na karanta hausa mm. na ajiye littafin a gefe. kana nan a jami'a kana koyarwa amma fiye da shekara talatin kana kan irin keken guragu din nan wato wheelchair mm. kenan a turance shin menene ya kai ka ga wheelchair. wato ina da shi shekara talatin cif a duniya kuma ina kokarin haɗa digiri na na biyu a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya. Mm. To na samu haɗarin mota jaf da mashigar jami'ar mu wadda take a Kano. Kuma wannan wato sai ya jawo na samu rauni a wuya ya samu tsinkewar maka Na zamana daga wuya na abin da ya kasa babu abin da ya ce motsi mm. kaina ne kawai da baki suke magana kwakwalwar kuma Allah bai taba ta ba shekara talatin yau da hudu a wannan yanayi saboda haka ina zaune cikin kujera ta guragu amma sai dai a tura ne alif ɗari tara da tamanin da biyu kenan. a lokacin da ka samu wannan hatsarin sai kamar da aka ɗan shekara ɗaya ko yaya ne daga baya aka kai ka ingila wanda kuma aka yi ta iya ƙoƙari amma abin ya ci sutura shin me zaka ce akan wannan wato ni a lokacin da wannan haɗari ya game da shi a gaskiya ba a samu ci gaba ba mai zurfi ta hanyar ilimin likitanci a duniya ma ballantana a afirka saboda haka na kwanta a asibitin kashi wanda yake kuma ba aikin su bane amma duk da haka hmm. wani likita a nan ya min aiki a wuya kuma aikin dai ya zama kamar aikin ba ba a samu wata fa'ida ba hmm. na kwanta a wannan asibiti tsawon watanni mm. daga watan satumba har zuwa watan fabrairu na shekara da ta je baya to daga nan ya allah maka jami'a ta ɗauke ni ta kai ni asibiti na ƙwararru akan irin wannan larura a ingila to na shekara ɗaya can duk wani jambo da wane ne a jikina allah ya warkar min da su sannan aka fara koya min zama mm. da na shekara ne da wani abu a kwance da haka zama ma gaba ɗaya in an taso da sai na suma kamar wato hinci ɗaya ko biyu haka kuma in farfaɗo hmm. da haka na koyi zama kuma zaman tun da in an ajiye ni kamar an ajiye gari da hmm. inda nake iya sarrafa jikina hmm. to sai a ɗaure ni a kirji banga-banga da kujerar kuma hannayena a ɗora su akan inda mutum yakan dafa su ma a ɗaɗɗaure su a nan domin in ya gani zai ce an sa na kukumi amma ni kuma daɗi nake bi saboda za shekara ban dauna ba da haka da haka jiki ya fara kwari har na fara sarrafa wasu daga cikin gaɓɓaina da suke sama na dawo ba wannan maɗauri na dawo jami'a mm. na dawo jami'a likitoci suka duba suka ce to kwakwalwa dai lafiyar ta kalau kuma tun da koyarwa yake to an karɓe ni in ci gaba in ba da ta gudunmawa. Eh, da haka ake tura ni sai a tura ni a je a ajiye ni a aji a mm. ban ni da ɗalibai ba in haka muka yi yi har yau ɗin nan da nake maganar za ka ga cewa na kasa musamman a irin kasashen afirka in mutum ya samu bukata irin wannan ta musamman da za a tallafa masa da makamancin haka da farko me ka fahimci mutum in ya samu na kasa ko ba irin taka ba a najeriya me ke faruwa abin da na fahimta musamman a cikin al'adar da na taso al'ada ta hausawa ko kuma gaba ɗaya ma in ce dai wato musulmi da zaran an ga mai na kasa babban abin da yake daidai zuciya shi wanda ya gani shi ne tausayi to sai a ji tausayin wanda yake cikin wannan hali kuma tausayin daga baya sai na fahimci ya zama kamar ana son ka amma so ne irin na uwar gona tana son ka take shi ne maka hannu ta shi ne maka kafa sai a ce ka zama inda ta shi ne ka to ka ga inda uwar gona to ni sai na yi kawo a zuciyata mm. idan na je masallaci sai in ga ana ba ni sadaka in ce ba zan karba ba amma mutum saboda ya san ba zan kaɗe ba ba zan zo ba sai ya danna wani abin da ya bani a kan aljihu zai na zuwa sallar jirgi saboda haka da na dawo gida kuma komai saboda likita a ce tun farko mai lalura irin wannan in ya zo baya cewa ba zan iya kaza ba sai dai in an ce ka yi kaza to sai ka ce bari in gwada to da haka ni kullum cikin gwaji nake to da na zo zan yi gwaji kuma sai ka wani ya kawo agaji saboda haka ɗalibai haka suke ɗayaniya da ni kujera ta ma a ka kamar lokacin da ake zagaya ɗawaki hmm. a da kan da ba a ci gaba ba a cikin karaga to ina samun wannan gudunmowa daga jama'a ko ina na fito cikin mota nake ko a ina mm. to don haka ni na gane cewa idan aka maka nuna maka soyayya ba ka da lafiya domin ana tausayin ka to sai zuciya ta mutu idan zuciya ta mutu to yau da kullum an ce ido ya kai ina ce wanda nake gani kullum mm. to sai a gaji kai sai a gudu a barka to ni kuma da daɗi sai ya zama cewa na zama ɗan lelen jama'a in ka zo kana kuka a gabana to ni kuma sai in yi kokari in nuna maka da ka dirge ba to don haka mutum in yazo sai ya daina kuka hmm. shi ma sai ya samu karfin zuwa yau wato kai maganar ɗalibai ko wurare in ka je akan ɗauki kekenka a sai ya kai ni ga wani abu kafin in manta shi yana ɗaya daga cikin abin da ya samu ka kirkiro shirin nan yanayin yadda za a dinga lura da masu bukata irin wannan ta musamman ɗalibai ka fito daga koyarwa daga aji akwai kafar biyu ne matattakala ce bata wuce mataki ɗaya biyu uku hudu ba amma sai da suka ɗaga da hmm, suka sauko da kai in kuma za ka shiga za a daga a hau da kai ka wuce matakalar sannan a ci gaba da gungura keken gine-ginen mu ba sa ba da dama ga irin waɗannan mutane masu bukata ta musamman a ce an yi wani wuri mai silliya wanda kawai za a tura keken ka wuce ko kai da kanka ka tura abinka ka sako jami'a ce take da wannan ajujuwan amma ba a yi tunanin in kai malami za ka je ka hau a ce sai an ɗora keken ka ka shiga ba ka da inda za ka gungura ka wuce ko ka sako da kanka to ina ga ɗalibin da ya zo kuma da irin wannan ciwo shi kuma koya zai yi wannan abin ya tsaya min a rai ina son ka yi magana in ji menene yake cikin ranka akan irin wannan. farko dai tun ma wannan larura ina kwance ina tunani da zuciyata cewa wannan fa wata sabuwar gwagwarmaya aka shiga a hmm. rayuwa tunda dai an ce ba za a tashi ba ba ta aka yi za a mutu ba hmm. mutuwa ba a ta ranuka ba to gara kai mata sani saboda haka lokacin da nake asibiti ba ni a ingila tunda an gana iya karatu da rubutu asibiti suna da laburare wadda littattafai ake yawo da su ana bin gado-gado hmm. da kake sha'awa in ma babu shi ka faɗa za a nemo maka ji ko a wannan labiraren naku na duniya da ake cewa ne na congress to saboda haka ni sai na ce ina so a bani littattafai da za su karantar da ni shin bai larura irin tawa wanda da zai iya sarrafa komai a jikinsa ba mm. wai ya yake ji kuma yaya zai yi da kansa. To muna godiya Malam Habibu Sani Babura. Sai wani makon za mu ji ci gaban wannan tattaunawa inda a ciki za mu ji har da yadda ya samu sarautu ciki har da garuruwan yamarai domin kuwa yana da wata sarauta da ake kira Enwi Ema na ɗaya wanda za mu ji dalilin haka a manadin wacce ta haɗa mana sauti. Julie Lefes Gresham. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara sashin Hausa na murar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Tama da karfe uku da kusan minti ashirin da shida sashe Hausa na murar Amurkan ke magana ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. Salamu alaikum. Magana daga karamar hukumar wase a jihar Filato. Sunana Abdurrahman Amuwasi, Amuwasi. Hakika zan yi magana game da yin ta'adda masu ta da kayar baya yadda suke cin karin su babu baka wajen kaiwa wa mutane hare-hare suna far musu waɗanda ba su je ba su gani ba kasancewa alhalin ba a ɗaukan matakai a kansu to faga matsala ne ga al'umma ire-iren su shafe su a gaban ƙasa farin ciki ne ga al'umma talakawa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Ingila jihar Yobe. Hakika ziyarar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai kai jihar Rivers tabbas abin a yaba ne. Muna fata wannan ziyara a alisa ta kawo ƙarshen takaddama da adawa da take faruwa a wannan jiha. Kuma tabbas haka shi yake nuna shugaba na gari yakan ɗau matakai irin waɗannan na gode sashen hausa mai magana musa shehu yunusari daga jihar yobe a tarihin najeriya ina jingina rundunar sojin najeriya a bisa matakin da ta ɗauka a kan cewa ba za a yi wani sulhu tsakanin tsakirin yan neja dadda ba kurin wuta zai maganin su wannan mataki da suka ɗauka kwarai ko yi daidai haka ya kamata su yi yana jin yana rundunar sojan najeriya allah ubangiji ka ba su kwarin gwiwan kawar da waɗannan 'yan tsagorin ne da nan da suke so su sada mutane hankali a najeriya ubangiji allah ka ba mu zaman lafiya a mu na afirka da ma duniya baki ɗaya na gode gidan rediyon muryar amurka ubangiji allah ya saka muku da alheri sunana musa shehu ne To ma da lamun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya sabunta takunkumin da aka azawa a ƙasar sudan ta kudu da ƙarin shekara guda a ranar talata bai ɗaya wakilan kwamitin suka yi na'am da ƙudurin da ya tanadi haramta bulaguro da kuma hana ƙasar amfani da ƙaddarorinta shaidun gani da ido a magadishu babban birnin ƙasar somaliya sun ce akalla mutane goma aka kashe fiye da goma sha biyar kuma suka ji rauni a lokacin da 'yan yakin sa kai suka kai hari wani otal a jiya laraba wani dan majalisar wakilan kasar mai suna muhammad ismail shiriya ya faɗawa muryar amurka cewa 'yan majalisar wakilai guda biyu suna daga cikin mutanen da aka kashe sannan kuma dan majalisa na uku shi kan ya ji rauni wani dan jarida mai zaman kansa ya faɗawa muryar amurka cewa ya ga gawakin mutane biyar a harabar otal ɗin Wata 'yar makarantar gaba da firamare Musulma daga jihar Florida ana Amurka wadda take fatar shiga rundunar mayakan ruwan Amurka za ta samu damar halartar kurejin horon sojoji kuma za a batta ta rika sa hijab. To, madalla a gaishe ki da haka Allah ka muka shin shirin a wannan hanzu sai kuma can da la'asa za ku sake jin wata tawagar abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jimmai Alin. a wadda shi juma'a alin take shiryawa kuma ta gabatar kamar nan a madadin juma'a alin wacce ta taya ni gabatar da shirin da cuba hiro diodo ne wadda ya kula da akan gabatar da shirye shiryen mu da ma injiniya malam zubairu da ya rika masa a nan ni sahaba imam ali zan da aka ta sallama da ku mu zama lafiya